Kalingu, Karfe biyar da minti talatin cip cip sashen Hausa studio Kalangu ke magana ga kanun labarun maraicen yau. Fiye da ton biyu da rabi na tabar wiwi da wasu kwayoyin hana kwana aka kama a yame a shekara ta 2018 mutum 43 aka kira domin su ba da amsa za ku ji shugaban sajin sadarwa na hukumar Octris a cikin shirin na yau. Za mu komo bisa batun makarantun firamare masu zaman kansu da aka rufe a nan yame. bisa dalilin rishin bin sharuɗan doka za ku ji bayanin daraktan karantarsuwar firamare na yankin yame. halin da 'yan mata matasa masu aiki da ake cin moriya a kansu cikin gidaje wuraren sai da abinci ko na shan maye bisa haka ne rahoton musamman na maraice yau zai ɗuma. Man sauraro barkamu da warhaka sunana gungu Muhammad Dantani yanzu kuma ga fasar labarun biyu da biyu. Fiye da ton biyu da rabi na tabar wiwi mutum dubu da arba'in da uku aka sama kira ga bayar da amsa a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas a nan yame. Hukumar fafutuka da kokowa ga murkushe sarandin kwaya Octris ta gudanar da wannan aikin. A fadar shugaban sashen sadarwa na hukumar Jibrila Hamidu Sarko, ƙasar niger bayan ta kasance hanyar bi na sarandin kwaya. kasar ta zanto inda ake shan kwayar. A cikin gabatarwarsa ya bada sakamakon adadin adadin kwayar da aka kama a yame shekara ta 2018 ga fasar bayanin nasa. Miyagun kwayoyi da muka cafke a fuskar yamai mun kwace gram 320,900 na tabar wiwi da ton biyu da wasu 'yan kai na wani samfarin miyagun kwayoyi. Shi kuma tramadol mun kama kwayoyi 467.53 ita kuma hoda iblis mun kama gram biyar da waɗansu 'yan kai. An kama mutane dubu uku a nan Yamai da suka kumshi 'yan ƙasashe daban-daban. A baya, Nijar tana matsayin hanyar shigewa da miyagun ƙwayoyin ne, amma a yau Nijar tana yin biyu. Ta zama wata cibiya na masu safarar miyagun ƙwayoyi sannan kuma tana amfani da su. Inda illar take mafi yawan matasa suna shaye-shayen haramtattun miyagun ƙwayoyin. La majorité des jeunes aujourd'hui A gaida Mutari Muhammadu. Cikin makarantun firamare sha tara masu zaman kansu da aka rufe a nan yame, sha biyu sun shiga ka'ida bakwai sun kasance a rufe kwata-kwata, haka dai daraktan bada karatun firamare na yamai yankin wato Burema Haruna ya bayyana ma Rukayyatu Abdurrahman ga fasar abin da yake faɗa. A cikin makarantu goma sha tara da aka rufe goma sha biyu sun samu takardar izinin budewa. A cikin goma sha biyun takwas sun samu takardar izinin budewa ne na wucin gadi. Makarantu bakwai ne aka rufe gabaki daya. Su ne makarantar Pedagog de la Cité du Soleil, Le Déclic da Faranko Arab Nurun Zaman da kuma Santa ta Rahama na ONG Tarbiya da kuma Jardin La da kuma makarantar Tawanya. Makarantun da aka rufe iyayen ɗaliban sun fara ka 'ya'yansu a cikin makarantu na gwamnati. Abu ne mai kyau. Makarantar gwamnati a yau tana da inganci saboda a mai kaɗai idan kuka ɗauka duka malamai na ajin sai e CECPCN an horar da su. A shekarar bara malamai 500 ne aka horar. Wannan shekara daraktoci 450 aka horar. Yanayin farauta bisa ba da izini ba na razana dabbobin daji a ƙasar Nijar. Ƙararrawar kiran da ƙungiyar mahalban Nijar ta yi kenan. Babban sakatarin ƙungiyar ya lura da ganin cewar wato manyan-manyan namun daji da ƙananan su su ne wato farautar ɓoyen tafi razanawa. Muktar Taya Abdurrahman ya firanta da Muktar Hamadu inda ya ce. to yau farauta ba kan izini da ake dinan ba shine kamari yasa yau muka ɗauki kuzarin mu da hannu biyu muka yi magana a cikin awa talabijin ko radio mai zaman kanshi don mu shaida ma duniya da al'ummar Nijar ke ga abin da ke wakana cikin tattalin dabbobi na daji da yau sun zama cikin wani hali na kaka nike yi kuma surtu yawancin shi ma manyan manyan mutane ne ke irin wannan banna ta zuwa daji a yi halbi ba kan an bi ka'idar doka ba yadda ta ce kaga da ana yin shi ana zuwa cikin suka ana kashe barewu yau abin ya yi kamari ya kai inda bai kamata ba a ce mutane sun je sun yi farauta yau ake zuwa ana yin farauta kamar misali wanga dajin namu mai zaman kanshi da ake ce ma park w ko tapuwa ga wanda suka san wurin kowa ya san matsayin da wannan dajin yake da daji ne ke kalkashin kariyar duniya ko shekaran jiya wani babba mai hannu da shuni cikin dajin nan ya yi halibi ya kashe bauna Bari mu komo a bakin kogin isan Nijar, ayyukan lambu na bunƙasa tsawon shekara wato manoman na lambu ke noma kayan danye sana'ar da suka sama gaba. 'Yan kasuwar kewayen wato kasuwanci dai su ne ke zuwa suna sayan albarkatun noman nasu a cewar Bilal Abdu wani manomin lambu da Mutari Muhammadu ya firanta da shi ga abin da yake faɗa. Muna aiki a nan a kowane lokaci. Ruwan isa ne muke amfani da su wajen ban abubuwan da muke shukawa. Idan muka dasa salati mutanen da suke zawa a nan saya. Sannan sauran kayan da muke shukawa kamar su cafata mata ne suke zawa a nan suna saya. me ba kowa yake shuka shi ba saboda yana buƙatar kaya aiki da dama. Abubuwan da muke shukawa suna da yawa kamar salati, persil da kuma seleri. tsire muna samun amfani saboda idan muka fidda albarkar gonar muna samun abin biyan bukatunmu salatin niger yana daɗi ne a lokacin sanyi alhali kuwa lokacin zafi ko lokacin damina wani samfarin salati ne muke sakawa shi kuma sai an kula da shi sosai Mutari Muhammadu ba mu kare da kai ba, A bakin kogin isan Nijar ɗin dai ana ganin wato wuraren renon itace wato su na ado itacen shubkawa iri-iri da ake reno a saida wasu itacen kamar su mangoro da wasu iri daban daga ƙasashen bakin teku ne ake kawo su kamar yadda Abdullahi Bankano ya shaida maka kai mutari ban bayani. akwai risa ruji citronel kaya amarya akwai mangoro gerefe ordinaire palmier wallahi nan da yana mana butire mun kana da filar haka sai mu aci mu zo da butir mu shubka shi akwai daga nigeria daga benin daga kodiba wata rana kana samu wata rana sai hankuri wata rana jika ashirin wata rana jika goma akwai lokaci mutane na samu jika hamsin jika ashirin jika talatin haka A wani bangare kuma rishin bin ka'idar yadda ake shuka itace yana haddasa ɓannar da ba zato a cewar wani ƙwararren jami'i kamar halin da icen turare dogon yaro ko kuma icen da ake ma lakanin etajer mai fasalin hawa-hawa kamar tsoron bene. Kwamandan bakwai Suleiman na harabar gandun dajin yankin Yame ya ƙara mana haske ga fasar abin da yake faɗa. Rashin aiki da ka'idar shuka ice kamar tazara da ya kamata a saka tsakanin wannan iccen da wancan su ne matsalar. Misali in za a shuka dogon yaro ko kuma turare sai an ɗauki tazarar mita uku daga katanga. Ya kamata a kiyaye don kare matsalar sanyin iccen da ke iya kada bango ko ɗaki ga baki ɗaya. Ballantana ma iccen turare ko dogon yaro bayan an shuka shi da shekara ɗaya ya kamata a daidaita shi saboda kada ya mamaye ko'ina. icce ne mai kyau da ya fito daga kasashen Aziya kuma ya samu karbuwa a cikin mu Saɓanin iccen etajer, ina ba ku shawara ku shibka shi nesa daga cikin gidaje, kamar tazarar mita hudu. A nan idan aka kiyaye ƙa'idodi to ba za a samu matsala ba. Hanyar mafi sauƙi ku tuntuɓi masana. A gaida mutari Muhammadu da fasara, bari mu isa a magaram kaso uku bisa ga ɗari min zaman haraji da lamfon da aka samu tattarawa kenan a kwamin ɗin mata mai a shekara ta 2018 ita kuma kwamin ɗin karkara ta kance kaso ɗaya bisa uku ta samu na shigar kuɗi a shekara ta 2018 raunin da ke kawo cikas ga tafiyar da ayyukan meri a ganin shugaban gundumar a yayin wani rangadi da ya yi satin da ya shuɗe bari Bari mu saurari Musa Sayyabu shugaban gundumar da Abu Sarki da Abu Sarki wakilinmu yawa tambaya. Wurin da ya fi matukar jan hankali na shine gundumar matamai inda muka yi la'akarin karancin kudaden shiga na haraji wanda kashi uku ne cikin ɗari. Wannan ya sanya za mu ɗauki matakai a matsayinmu na wakilan gwamnati. Nauyi ne a gare mu na ganin cewa wannan kudaden haraji kuma a yi aiki da su inda ya dace kamar yadda ƙa'idodin ƙasa ya ƙumsa. Na ce magajin gari ya aikewa ma'aikatu takarda domin a rinka biyan haraji. kuma za mu saka duka matakan da suka dace domin gundumar ta shaida saboda da tsaron kudin haraji ba sa shiga gundumar ba ta iya juyawa. Bari kuma yanzu mu shiga fannin wasannin motsa jiki. Aca Academy, Soko Academy, Saka Sport, Ayir Academy ta Agades da Arsenal Academy ta Zandar su ne makarantu a Niger masu horar da matasa ga bugun ƙwallon ƙafa. Wannan matasan na taka leda a nan gida ko a ƙasashen waje wannan makarantun na baiwa matasan 'yan nijar damar tsunduma cikin sararin buga ƙwallon ƙafa na ƙwararru mu saurari abdullahi jallo mai kula da ba da darasin ƙwallo a aci academy ta mai da alamin washar yayi wa tambaya 2007 zuwa yau mun samu fiye da 'yan wasan kwallon kafa 200 da muka horar a nan a ca. A cikin kungiyar kwallon kafa ta ƙasa muna da 'yan wasa 20 zuwa 30 daga mataki ƙanana har zuwa babbar kungiya ta ƙasa. A cikin kungiyar ƙasa da shekaru 17 akwai ɗaliban makaranta a ca da suka ci gaba a ciki. A ƙasashen waje akwai ɗan wasa ɗaya ne da ake kira Adebayo da yake buga wasa a Denmark. yanzu jama'a sun fara mai da hankali ga kwallon kafa 2017-2018 mun fara ne da kulab. Saboda a ca da zaran ta ba da horo na shekaru hudu akwai kulab na mataki na biyu da za a saka a cikin kulab. Akwai kuma kungiyar 'yan kasar shekaru goma sha bakwai muna da 25 a bangaren mata muna da 25. A nan mai kuma gasar kwambalar Liga Super na ci gaba da gudana a zagayen rana ta uku karo uku za a yi. Sahel Sporting Club ta yi za ta fafata da Esport ta Zandayar, AS Nijilek za ta karawa da akukana ta Arlit, Racing Club ta yi kuma za ta gaba da gaba da Irana ta Arlit. Yanzu kuma kai tsaye mu shiga rahoton na musamman shekaru aru-aru da suka shuɗe a nan yame an ake ɗaukar 'yan mata matasa na ƙasashen waje aiki a kuma ci moriya da su cikin gidaje wuraren sai da abinci da na shan maye. Maimuna Goje Gazibo babbar daraktan harabar ƙasa mai kula da kokowa ga murƙushe fataucin mutane AN lcp ta firanta da maryama jallo kenda ga hawa usman da mutari muhammadu ɗauke da fasarar rahoton Matan kasar Benin da na Togo su ne ke ɗaukar yara mata na kasar Togo suna tura su aiki na boye cikin gidaje ko kuma a cikin gidajen giya suna aikin an Anya ko kun san da zama irin waɗannan ma'aikatu ko da yake suna zaman kansu. Wannan kamfanonin ba mu iya ɗaukaka ƙara a kansu amma muna iya kai ƙarar su wajen kotun ma'aikata. Zan ba ku misali. Idan wata ma'aikata ta ɗauki mai jadi ma'aikatar ita za ta ba shi horo daga bisani kuma za ta shawarci wani kamfani ya ɗauke shi aiki nan ita za ta biyan shi ta hanyar wani kwantaragi da za ta yi tsakaninta da shi shi kuma a nashi bangaren kamfanin sai ya rinka zuba mata kuɗi akwai mata masu aikin gadi ba a wulakanta su amma kuma albashin nasu ba mai kwari ba ne sai dai abin lura a nan shine nan kamfanonin in sun ɗauki ma'aikata ko kuma masu gadi a birnin yamai ba su biyan su albashin kirki haka haka zalika idan suka kai 'yan Nijar a matsayin ma'aikata a kasashen waje nan ma dai kanwar jaji sai ma su kwace masu takardu a takaice abun ya zama musgunawar dan adam matan kasashen waje da ke zauwa neman aiki suna da yawa masu gidajen nasu ne ke cin karan su babu bakar alhakinsu kotun birnin yamai ta sha gurfanar da mata kasu na tsawon shekaru biyar saboda wannan uwaye daga benin sun sha kawo mana su shekara biyu zuwa uku ba su labarin 'ya'yansu da ke zowa neman aiki a nan wai ba don kamfani yana aiki ba za a ce yana kiyaye ka'idodin aiki abin da muke bukata shine ko kamfani yana kiyaye hakkin ma'aikatan shi ko yana kula da matan da ke aikin boye sannan kuma yana kiyaye lokutan da ya kamata matan aiki kuma ba a musu tsakanin sashen da suke biyar ka'ida da waɗanda ba sa bisa kan ka'ida wanne ne kuka ga ya fi kamari A gani na cikin aiki da ka'ida babu wata musgunawa. Misali matan walam da suke zauwa neman aiki kara zube babu wata ka'idar aiki da suke amfani da ita. A jamhuriyar Nijar ban taɓa jin an gurfanar da wata mace ba dalilin musgunama wata mai aikin boye. Abin da ya sauka kenan a maraicen yau sai kuma ku tarbi Musa Hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci mu futa lafiya.